magana mu nan shi ne ku zo wurina ku zo wurin yesu kristo yesu kristo yana kira kowa zo sa, yaya ni yesu kristo yana kira kowa menene ne kake yi yesu kristo na kiranka ko ina ne kake ni yau yesu kristo yana kiranka yesu kristo na kira mutane tunda yana kira kama yanzu kuma yana kira da kake ji nan ga yesu kristo yana kira ka ne ko wani mutum ne kake ni yesu kristo yana kira ka ke wani ko namiji ne yesu kristo yana kira ka ke mace ne yesu yana, yana ce maka ka zo wurinsa yana kira kowa ya zo wurinsa kowa ya zama yi tuba da zunubi kowa ya zo saboda gobe ce maka samu zaman lafiya kowa ya zo wurin yesu kristo saboda gobe su yi maka shika aljanna mun sani dai akwai wuya da za ka shika aljanna ba ka zo wurin yesu kristo ba ba wanda zai shika wurin zai shika aljanna in shi yesu kristo ba ya ce mana ya ce mana daga john chapter 14 verse ya gara mana ya gara mana kaman anya ni anya anyan da ke zuwa aljanna dai guda ne kawai shine yesu kristo me ba wanda zai shika a wurin allah ba wanda zai shika aljanna mai shi bai bi a wurin yesu kristo ba shine anya ne gaskiya sini rai sini rayuwa kafin ka samu a zaman lafiya a cikin duniya sai dai ka ka zo wurin yesu kristo kamu ka samu zaman lafiya da allah sai dai yesu kristo ya yafa maka sai zunubi shine allah ya ba ya ba shi iko da dama ya fa zunuban mu duka an allah kuma ya ba shi iko ya jara muna bukata ya juya mana hali shi Allah ya ba shi yiko saboda ya yi abin da ya ganda dama a cikin duniyan ga yesu kawai ne da ya yi maka abin da kake so menene ke damunka muka duba muka kallo da bidiyon yesu kristo ya ya zo na a lokacin na yake tafiya cikin duniya magana allah ya gaya muna akwai waɗanda ba su da lafiya sun ka zo wurin yesu kristo yesu kristo ya ce musu kamar su tasi su tasi su wuce kawai an ya famu ya yafa musu zunubansu duka akwai wata kuturun da ke zauna aka kawo shi a cikin a bakin ruwa saboda ya samu lafiya a wannan ruwan a wannan mamacin ruwan ne kullum akwai wani mutum guda akwai wani malaka malaka ya zo cikin ruwan ga ken da za ka shiga wannan ruwa ken da za ka ci gaba ka shiga wannan ruwan ken ne za ka samu lafiya da abin da kake damunka akwai wata mutum da aka kawo shi wannan ruwan kullum har sakara kamar 40 years yana ta zuwa wurin nan saboda shi kuturu ne ba ka samu bai iya tashi kafin ya tashi wani ya tunshika wannan ruwa saboda mishi ya samu lashiya a da shi ne a wannan lokacin yesu kristo kuma ya zo jerusalem ya shiga wannan wuri sai ya ga mutumin yana kwance shi ne ya tambaye shi kaka kake yin ga ya ce ina jira ne in mala'ika ya shiga a wannan ruwa kafin mala'ika ya fito a wannan ruwan kin da za ka shiga a ruwan na farko kai za ka samu rashiya ne si ina jira ne ran da zan samu anya ran da allah zai taimake ni cika wannan ruwa sai dai samu anya si ne yesu ya ce ma wannan mutum wannan kuturu shi ka wuce ga shi za ka samu lafiya da kuturu ya tashi sai ya kuwa samu lafiya shi ne ya yi tafiya ya wuce shi ne ya masu ya mamaci Si yesu kristo yana da iko da dama a yafe maka zunubi yesu kristo yana da iko da dama eh, ya sa maka albarka ya canja halinka yana da iko da dama allah ya ba shi wannan iko kana ciwo ne wani abu ke damunka menene ke damunka ka zo wurin yesu kristo da shi yana kira kowa ku zo wurina ku bi ni dan juye maka da zamanka dan sa maka da albarka da, da rayuwanka ke menini ne kake kana da aiki ka taba ka yi yawo yawo ka yi yawo ne ba ka samu aiki ne zo ka yi addu'a da wurin yesu za ka samu wannan feva ne yana shirya kowa kowane mutum ne ka zo wurin shi ya bure anyansi ya bure hannun shi yana saya ne yana cire kowai ya zo wurinsu in ka zo wurinsu yesu kristo yanzu gano za ka samu abu na farko zai yafa maka zunubi abinda ya kamata ka zo wurin yesu ka nemi na farko ne ka nemi gafara a wurinsu wani iri gafara ne kake nemi saboda duniya ga muka ko duka mutanen da ke cikin duniya ga muna da zunubi saboda kakanmu duka mutanen duniya muna da zunubi kakanmu dunu ya yi zunubi da Allah kakanmu da matansu ya yi zunubi da Allah Allah ya ce musu kar ci wata itacen da ke a tsakanin gonan da ya jari wannan a wannan lokaci su ciyaye ta su kuma noma ta su kuma ci ko abincin da ke cikin duka da itacen da yayan da suke a wannan cikin gwanan duka suna da iko su ci amma akwai wata gudan da suna tsakanin ba su yi su ci da Allah ya ce musu kar su ci ran da za su ci za su mutu ne satan ya juya kansu maciji ya zo wurin ya ce musu su ci wannan itace da ya zo wurin matansa ya ce mutum matan nan su ci wannan itace Allah ya sani ran da za su ci za su zama kamar shi Allah matan ta ji haka ta ci ta kuma kai ma mijinta shi kuma ta ci saboda itancen da suka na ya zama musu zunubi da mutanen duniya duka duka mu duka zunubi ya kama mu saboda haka ka gan yaro yana kariya ka yaro yana da zunubi ba wani sukun da ana gwara zunubi a wurin nan amma kowa na da zunubi ko ya san inda aka yi zunubi saboda zunubi yana cikin cikinmu kafin aka haife ka da in da da cikin imanka katun zama dan zunubi ne zo wurin su abu na farkon da za ka nema a wurin yesu kristo ne ka samu ka nema gafura a wurin yesu kristo da a yafa maka a cikin eh, a gafura ne a wurin yesu kristo abu na biyu sai kuma ka sa rayuwanka a hannunsa yana da iko da dama ya juya halinka yana da iko da dama ya sa maka albarka da zamanka abu na biyu kenan abu na uku sai ka kuma aikin da kake yin da kake rayuwa da si da kudin da kake da shi sai ka sa hannun yesu su shi kuma mutumi mai gaskiya ne zai sama albarka da aikinka zai sa maka albarka da gwananka zai cire maka wahala da aikin da zamanka sai abin da kake yin cikin duniyan ga a rayuwanka duka zai sa albarka da shi ne ya zama maka dan amfani sosai zo wurin yesu so ina kake kana ji na zo wurin yesu so in kana ji na kai mai dadin kai ne yawan da kake ji na allah ya bure anyanka allah ya bure anunsi yana jira ka ne kawai ne za ka ka bure bashinka yaya ne za ka zo wurinka yaya ne za ka samu wannan gafira a wurin yesu so yana saya a bakin kofanmu ne yana buka kullum a kofan da muke gwara yanzu si a kofan si ne zuciyanka maganan allah ya ce ya saya a bakin kofa yana buka wanda zai ji ya bure wannan kofa zai ya bure wannan kofa zai shika ne ya zama tare na shi a kofan si ne zuciyanka in kana ji na yana buka maka kofa kenan in ka bure zuciyanka in ka ce musu kaman shika zama tare zai shika kuwa shi ne za ka samu gafura da kuma haka ne yesu kristo zai zama da kai haka ne yesu kristo zai yi amfani kuma da kai kin da kai ji na menene kake jira yau ni naka gobe ba namu ba ba wanda ya san abin da zai faru gobe yau da kake ji na yau no si ne naka ka zo wurin yesu kristo yau ka kema yesu kristo ya fi maka zunubi yau yanzu ganin Allah zai yafa maka Allah zai sa maka albarka da zamanka zai juya halinka zai bari kai kuma ka zama mutumin kirji Allah zai yi amfani da kai